أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة المزمل مكية وهي ثماني عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهر سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبديلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير كرق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى الدين أما بعد ‘yan uwa musulmai mahalatta wannan tafsiri a wannan masallaci na dobeli a wannan gari namu na jimeta yola haikwatar jihar adamawa da sauran masu sauraron mu a ko'ina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake nuna mana yammacin azumin Ramadan biyar ga wata. Hijiran manzon Allah shekara bakwai. Ina addu'a Allah ya ƙara karɓan wannan ayyuka namu ya sa mun dace. Allah ya karɓi ayyukanmu, Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin wanda ake ‘yantawa a wannan wata. yau mun tashi da rashin ɗaya daga cikin masu hidima a wannan ƙungiya Malam Ibrahim Tela a can unguwarmu na Dinsawo. Malam Ibrahim mutumin kirki Tela ne ɗan agaji ne mai kula da masallaci mai ƙoƙari mai ma ajiyar likafani na masu mutuwa kuma mai wankan gawa shi duk gawar da aka kawo ba a sani ba shi za su tsaya su yi wanka. sannan likafani kuma duk wanda ake kawowa shi yake ajewa to shi ma ajali ya sauka saboda haka muna addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya sa ya huta wanda duk suka gabata cikin al'umar mu muna addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya karbi ayyukan mu yan uwa ba za mu gushe ba muna ƙara addu'a ga dukkan masu bada gudumawa akan tallafin marayu kamar yadda muka faɗa muna so mu ba wa wannan tallafi muhimmanci kuma muna kira ga mawadata wanda Allah ya ba su hali wanda duk yake so ya wakafi don ya bar wani abu a matsayin sadaka wanda ko ya mutu ba zai gaji wannan ba za a gaji wannan abin da ya bari ba ko hannun jari zai bayar ko wani gida zai bayar ko wani shago zai bayar ko wani abu da ya mallaka ya ce ga wannan na fitar tun yana raye domin mafi alherin sadaka wacce ne wanda kai kana da rai kuma da daɗin rai ba ka tunanin alamar wani mutuwa ya zo maka ka san za ka mutu amma ba ka ga wani abu bane tunanin lahira yasa ka ajiye wannan ka ce wa magadanka to wannan ba naku bane wannan nawa ne na aika shi lahira kafin in je duk wani bawan Allah mai hankali ya kamata ya yi irin wannan tunani domin manzo Allah ya ce kun fi son dukiyarku akan dukiyar magada sahabai suka ce ya rasulullah mun fi son dukiyar mu ba mu son dukiyar magada sai annabi ya ce dukiyar ku shine wanda da kanku kuka yi sadaka ko kuka gina alkhairi ko kuka ci kuka sha shine naku na magada kuma shine wanda kuke boyewa kuke boyewa kuke boyewa dukiya da Allah ya bawa al'umma yanzu akwai wanda bai san asalin iya dukiyarsa ba Allah ya ji kan shiga Abubakar Mahmudu gobe yana nasiha ga marigayi salihiju salihiju ahmad ɗansa ɗan goyonsa ya ce ya kai salihijo duk da ka karɓi wani dukiya aka baka ko naka ne ko yaya ka samu kuɗi kuɗin da kake tsoro ba za ka iya ajiye account ɗinka ba sai ka ba wani ɓoye maka to ka gane cewa akwai hatsari cikin wannan kuɗi duk kuɗin da kai kanka in an gani za a ce ina ka same su kai kanka abin tambaya ne to irin wannan kuɗi kai taka tsananin su akwai da yawa daga cikin waɗanda suke ɗiban kuɗi na al'umma shi bai sai ya ajiye account ɗinsa ba sai da ya sa account ɗin waɗansu shi yasa da ya gama mulki sai a yi ta rigima tsakanin shi da wancan in yace kuɗinsa ne sai kawo dalili a sai in kana da hankali ya kamata ka gane arzikin da Allah ya maka shine wanda ka ci ka sha kai sutura kuma sannan duk dukiyar da ka tara da ba ta hanyar Allah ba kuma sai an tambaye ka ya ka tara su domin dukiya halalu ha hisabun wa haramu ha iqabun halal din ma sai kai bayani haramun kuma sai a maka azaba da shi Allah ka tsare mu saboda ka ya ku yan uwa wanda yake da niyya ba tilas ba ya bada wani abu cikin abin da Allah ya bashi ce a sanya don kulawa da ilimi na marayu don kulawa da haddan alkur'ani na marayu don ciyar da su ba sai a ramadan ba ko ramadan ya wuce makarantansu a duba cikin marayu waye result ɗinsa ya fi kowanne kyau wanda yake neman university zan ɗauki ɗawainiyarsa ni in ɗauki ɗawainiyar guda uku ko hudu ko biyar kai ma ka ɗauki haka wannan ya ɗauki haka sai ka gani an yaye wa marayu baƙin ciki da damuwa cikin al'umma Allah ya sa mu iya wannan shi yasa wannan ƙungiya ta zo da wannan tsari don taimakawa marayu to jiya al'umma da suka taimakawa marayu sun sanya a cikin ainihin wato akwatin yan agaji a nan masallaci Allah ya saka da alkhairi. an tara kudi naira dubu tamanin da uku alaramma kuma yace ya cika ya zamanto dubu ɗari kenan masallaci jiya an samu dubu ɗari masallacin dobeli an tara naira dubu ɗari kenan Allah ya saka wa kowa duk wanda ya bayar da alkhairi masallacin densawo jiya an buɗe karatu nan ma an nemi taimako al'umman da suke masallacin sun tara naira dubu hamsin da uku da dubu ɗari bakwai Allah ya saka alkhairi sai kuma account waɗanda suka sanya account tallafi dubu ɗaya dubu biyu ga sunan kamar haka malama hafsat sa'adu ta sanya dubu biyar Allah ya saka alkhairi muhammad yusuf dubu ɗaya Allah ya saka alkhairi saifullahi suleiman dubu ɗaya Allah ya saka alkhairi bello misbahu ɗari biyar Allah ya saka alkhairi Yusuf Mu'azu dubu ɗaya Allah ya saka alkhairi Mr. Nonim dubu ɗaya Mr. Nonim dubu ɗaya da ɗari biyar kenan ba sa sunayensu ba amma Allah ya san su Muhammad Tasiu dubu ɗaya da ɗari biyu Allah ya saka alkhairi Harisu Momo Yakubu dubu biyu Allah ya saka alkhairi Mamman ‘yan Shatima dubu uku Allah ya saka alkhairi Abubakar Lawal Muhammad ɗari biyu Allah ya saka alkhairi Abdullahi Lawan Abdu dubu ɗaya Allah ya saka alkhairi Achama Hassan Ahmad dubu uku Allah ya saka alkhairi Hamman Hassan dubu ashirin Allah ya saka alkhairi Khadija Yusuf Adam ɗari biyar Allah ya saka alkhairi Garba Adamu dubu goma Allah ya saka alkhairi Hafsat Muhammad ɗari biyar Allah ya saka alheri. shehu abdullahi dubu biyu Allah ya saka da alkhairi idris muhammad ɗari biyar Allah ya saka da alkhairi lubabatu babandi adam daga ji wannan daga jigawa ne dubu biyu Allah ya saka da alkhairi in ka ji babandi babandi babandi gume babandi wa can suke kira irin wannan suna to kaga har daga can an sa Allah ya saka da alkhairi hallirun musa dubu biyu Allah ya saka da alkhairi usman Hassan dubu ɗaya Allah ya saka da alkhairi abu rabi dubu biyu daga cikin wannan ustazu ne abu rabi to Allah ya saka alheri yusuf abba dubu biyar Allah ya saka alheri aminu shehu makarfi kun ga daga makarfi kenan ko dubu biyu Allah ya saka alheri rabiatu abubakar mu'azu wannan ina jin daga adamawa ne dubu ɗaya Allah ya saka alheri umar muhammad umar dubu ɗaya Allah ya saka alheri hadiza bashir dubu biyu Allah ya saka alheri ɗayyabu yusuf ɗari biyar Allah ya saka alheri Yusuf Alhaji Awalu ɗari biyar Allah saka alheri Ibrahim Tungudo Muhammad dubu biyar Allah saka alheri Jafar Alhatu Shehu dubu ɗaya Allah saka alheri Hadiza Ishaku dubu ɗaya Allah saka alheri ba za mu gaji da karantawa ba za ku ji da bayarwa ba eh, Zainab Surajo dubu biyu Allah ya saka alheri Adamu Bulama dubu biyu Allah ya saka alheri Usman Abdullahi dubu biyu Allah ya saka alheri Aminu Usman dubu biyu Allah ya saka alkhairi Hajiya Aisha Isa dubu ɗaya Allah ya saka alkhairi Mai Gabas Abdul naira hamsin Allah ya saka alkhairi Lukman Adamu dubu ɗaya Allah ya saka alkhairi Awwadu Salihu dubu ɗaya Allah ya saka alkhairi Nafi'u Ya'u Khalid dubu biyu Allah ya saka alkhairi Sunusi Shu'aibu dubu biyu Allah ya saka alkhairi Idris Sa'id Idris dubu biyu Allah ya saka alkhairi Abdullahi Dan Mai Goro ɗari biyu Allah ya saka alkhairi abubakar awar muhammad 200 Allah saka alkhairi safiyanu dubu biyu. Allah saka alkhairi salihu muhammad nasiru 16500 Allah saka alkhairi aminu sa'idu biyu. Allah saka alkhairi a sai na salihu muhammad nasiru nan gondu ne eh ramma ne shi yasa da ɗari biyar. cikon dubu ɗari nan rama Allah saka alkhairi ga jan baki kuma ga sadaka eh salihu ayuba muhammad dubu ɗaya allah saka alkhairi abdullahi alam aliyu ko adam aliyu ne dubu ɗaya allah saka alkhairi muhammad rabiu dubu biyu allah saka alkhairi abdullahi lawan ibrahim dubu ɗaya allah saka alkhairi nonin ba suna dubu ɗaya allah ya san shi allah saka alkhairi babai muhammad dubu ɗaya allah saka alkhairi Hamadam adamu jingi dubu hamsin a gashi nan kusa allah saka alkhairi mun gane su Allah da mu hamadan jingi gashi zaune dubu hamsin Allah ya saka da khairi Umar Yushau ɗari biyar Allah ya saka da khairi Abubakar Zak 1400 Allah ya saka da khairi ba dai Zak na FIR FIR ba ko kun san akwai Zak shugaban kwamitin tara kuɗi a Najeriya ina ce ko shine ba mu don Zak sunansa ya ba mu 1400 sai mu ce a Zak da sakin eh 61 Kabiru Sa'ad wuro ku tuji wannan kusa da bune na gaba dubu goma Allah saka da khairi Muhammad Zakariya dubu ɗaya da ɗari biyu Allah saka da khairi Abdurrahman Abdullahi dubu biyu Allah saka da khairi total dubu ɗari uku da ishirin da shida da ɗari biyar da sittin to kaga na gaya muku in kaɗan kaɗan muke tarawa za mu iya za mu iya ko ba za mu iya ba in kullum muka tara wannan kada kowa ma mai babban kuɗi ya bamu ƙananan kuɗin nan sai sun kai babban eh, saboda aka da kaɗan kaɗan ake tarawa har a kai mai yawa amma babban ma in ya kawo sai mutum Allah saka alkhairi mata unguwa sun bada nawa dubu biyar matan unguwa makwabta su ma sun aiko dubu biyar sun ce kuma duk sati za su bada dubu biyar kaga mata sun motsa to ina neman waye zai iya duran da aka tara abin da aka tara kuma ya bada kamar shi a ba sai ni ba akwai da yawa ni abin abinda nace da aka tara a masallaci zan ba da kamar shi to ina neman kuma waye yau mun tara 326,560 waye zai adashin gata ya ba mu kamar shi muna sauraro za ku ji an bayar Allah ya bada iko saboda haka kofa ya sake budewa a sake zagawa bayan Allah nan masu niyya su bayar saboda Allah a ci gaba da bayarwa domin me muke nema ne aljanna to aljanna nan kuma sai an daure lan tanalul birra hatta tunfiqu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Allah ya ce aljanna nan da kuke nema ba za ku samu ba sai kun ciyar da mafi soyuwan dukiyar sai ka bada mafi soyuwan abin da kake so ba gani ba Abu Talha al-Ansari da yaji sai yace ce shi abin da yafi so shine gonarsa a Madina amma sai yace ce manzo Allah gashi ya bada gonar gaba ɗaya fi sabilillah sai manzo Allah ce bakhin bakhin zalika malur rabih ma dalla wannan dukiya ce da aka ci ribanta sai annabi ce to je ka raba wa danginka je ka raba wa danginka an karbi sadaka kira saboda haka yadda aka yi wannan tsarin mun yi murna organizing secretary na marayu an yi tsari da kyau wannan tsarin yanzu gashi mun karanta gobe ma a kamana kamar haka wanda suka shigar yau gobe mu gani sai mu karanta kamar haka mu yi musu addu'a gaba ɗaya Allah ya saka wa kowa da alkhairi saboda ka so gashi to Allah ranma mu shiga karatu mu bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muzammil Na. qum al-layla illa qalila نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah subhanahu wataala sai ce ya ayyuhal muzammil Allah na magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga alqur'ani idan Allah zai kira sunan annabawa yakan kira su kai tsaye amma duk alkur'ani mai girma babu inda Allah ya kira ya Muhammad Allah ya kira manzon Allah da sunansa haka Allah bai yi wannan ba don girmama manzon Allah tsira da mincin Allah kuma Qur'ani ma har yanzu ya gaya mana mu din kanmu mabiya manzon Allah masoyan shi لا تجعلوا دعاء الرسول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا kada ku sanya kiran manzon Allah kamar yadda kuke kiran junanku sai tanko kabiru isa a'a kar ku rika kiran manzon Allah haka yadda kuke kiran junanku a ina manzon Allah ya wuce wannan haka nan addu'arsa da zai muku ba irin addu'ar kowa bane addu'ar manzon Allah ta fita kowa kiran da za ku yi manzon Allah ta ku kira shi kuma da girmama in kun tashi kiransa ku ce ya rasulullah ya nabiyallah ya habiballah shi sa ko kabarin manzon Allah ka zo in za ka yi sallama sai ka ce assalamu alayka ya rasulullah ba tare da ka daga sautinka ba yana raye Allah ya hana daga sauti bisa sautinsa ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabii wa la tajharu lahu bil qawl wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahabba a'malukum wa antum la tash'urun ya ayyuhal ladina amanu ya ku imani la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya kuma masu imani kada ku daga saututtukan sama da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tajharu lahu bil qawli kada ku riga bayyana magana a gabansa kamar yadda kuke bayyana wa junanku kira shi haka kawai kiran gama gari ba a yau manzon Allah an ta habata amalukum wa antum la tash'urun sai ayyukan ku ya baci ko ba ku sani ba kenan kiran manzon Allah direct ba girmamawa na sa aikin mutum ya baci qais ibn sabit sahabi ne na manzon Allah yana da murya mai girma akwai waɗansu mutane in suna magana zaka ji kamar diri suke wannan yana magana kamar faɗa yake halitta ne haka halitta sai da aka saukar da wannan aya su sai ga cewa to shi wannan aya da shi ake yi sai ya koma gida ya kama kuka ya daina fitowa masallaci ya daina fitowa fadar manzon Allah sai annabi bai gan shi ba ce ina kai sai aka ce ya rasulullah ya koma gida yana kuka yana cewa wannan aya a kansa aka saukar aikinsa ya ɓaci da shi Allah yake yi sai manzo Allah ya ce ku je ku kira shi innahu min ahlil janna to sai mace shi dan aljanna ne baya cikin wanda Allah ke magana akan wannan yanayin muryarsa ne haka yake saboda haka in za ka yi magana da manzon Allah ka ce ya rasulallah ya habiballah Allah ma da kansa da ya tashi kiransa kaga ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا تنتي يا أيها المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر قم فأنذر وربك فكبر وربك فكبر وثيابك وثيابك فطهر سنة والرجز فهجر الله يتي يا أيها المدثر يا كي وند كل اللبع ده منزو الله يكي da ya tashi magana a kuma akan wani umarni da Allah zai ba ya ayyuhan nabiyyu إذا طلقتم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم يا أيها النبي لم تحرم ما أهل الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك tabtagi marzata azwaji kaga nan duk ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu Allah ya kira manzo Allah can kuma yace ya ayyuhar rasulu balligh يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالاتي والله يعصمك من الناس كدوبا كوكري الله مدوكا كنسر ديكي كرم منزان الله سوراك القرآن قبادة با عند الله يا محمد كوا كوي a rama babu amma yanzu kai saboda ma rashin da'a da rashin ladabi sai ka rika ce ya muhammadu ka kula da ni ya muhammadu Allah bai ce ya muhammadu ba sannan kuma ka ce wai kai din nan kai ne masoyin annabi na son annabi Allah da kansa yana kunyan annabi bai ce ya muhammadu ba kai kana ce ya muhammadu ka ba ma ya rasulullah ba ba ya nabi Allah ba kuma daga jin wannan kasan a bakin dan bidiya ya fito ko ahlus sunna ba zai wannan ba saboda haka ahlu sunna suna girmama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi suna daraja shi suna miki salati Allah da kansa yayi wa manzon Allah salati ya girmama shi dubi alqur'ani mai girma Allah subhanahu ta'ala sai da ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna nabi sai ce me ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ku dubi wannan aya inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi lalle Allah da mala'ikunsa suna yawa annabi salati bai ce yusalluna ala muhammad Allah bai ce yana salati ga muhammad sallallahu salluna wasallam suna salati ga annabi amma dubi wasu annabawa masu yawa a cikin alkur'ani bayan da Allah ya yi magana a kansu a gare su sai ce salamun ala nuhin salamun ala nuhin fil alamin salamun ala nuhin fil alamin amincin Allah ya tabbata ga nuhu cikin ainihin wato talikai sannan ce salamun ala ibrahim kuni bardan wa salaman ala ibrahim ka gani huni barka wa salamu ala ibrahim sa Allah ya kira dare. wurare da yawa annabawa ali yasin wane ne wane ne Allah ya madaukakin sarki ya yi magana akan Salamu Salamu Salamu. amma annabi Muhammad kira da mincin Allah tabbata gare shi Allah bai ce haka ba da labarin sunan manzon Allah ya zo a sigar labari ne a wurare guda hudu a Alkur'ani farkon fari sai Allah madaukakin sarki ce wa ma Muhammadu wa ma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ya ya abayin. مات أو قتلا قلبتم على صنع ومن يقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا wannan aya ce sayyidina abubakar ya karanta lokacin rasuwar ذن Allah sayyidina umar na ce manzon Allah bai mutu ba duk wanda ya ce annabi ya rasu zai sare kansa sayyidina abubakar da ya shiga ya duba ya bude fuskar manzon Allah ya gane cewa manzon Allah ya rasu ya sumbace shi yace kana da tsarki kana da rai bayan ka mutu ma mai tsarki kake sayyidina Abubakar ya fito ya tara mutane yace ayyuhan nas man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kad mata duk wanda ke bautan annabi muhammad to yau annabi muhammad ya rasu wa man kana ya abudu allah fa inna allah hayyul la yamut wanda ke bautan Allah Allah rayayye ne baya mutuwa sai ya karanta wannan aya wa ma muhammadun illa rasulun kad qalad min qablihi rusul annabi muhammad ba kowa bane face manzo kuma manzane sun gabata kafin shi afa in mata aw qutila qalaftum ala aqabikum yanzu in ya mutu ko aka kashe shi sai ku yi ridda ku bar addinin musulunci addinin ai ba na annabi muhammad addinin na Allah ne shi ma dan sako ne ya kawo sakon sai da ya fi kowa daraja yana karanta wannan aya sai na umar sai ce sai na ji kamar ban taɓa jin wannan aya alƙur'ani ba ya nitsar da mu da waɗannan ayoyi na alƙur'ani to kenan kaga Allah na bada labarin matsayin manzon Allah aya na biyu alƙur'ani sai ce me ma kana muhammadu naba hadin min rijalikum walakin rasulallah na'am ولكن رسول الله وخاتم النبي الله na bamu labarin annabi manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah ba uban ɗaya daga cikin mazajen ku bane kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah shi ba baban wani bane ana ce Muhammad ana ce Zaidu dan Muhammad Zaidu dan Muhammad da ne na tabanni da ne na adoption kai adoption da ka ɗauko shi lokacin jahiliya ka ce na ɗauke ka yanzu na mai da kai ɗana hausawa na cewa ɗan hankaka hankaka ta kan ɗauki ɗan kaza ko da mai da shi ɗanta amma don musulunci ya rusa wannan al'ada sai zaidun ya saki mata sai Allah ya ce manzon Allah kai da zaidu ya saki matan nan to kai kuma mun aure ma da matan don a gane ba ɗansa bane na tsotso ɗanka na tsotso in ya sake mace haramu ne ka aura saboda haka Allah ya bamu labarin wannan kaga wannan ma labari ake bayarwa akan zuwa wannan aya da ya magana akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na uku والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم الله نبام الأبار ما في إيمان يدسكي والذين آمنوا وعملوا الصالحات وأن إيماني suka yi aiki na kwarai wa aminu bima nuzila wa amanu bima nuzila ala muhammad kuma suka yi imani da abin da aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi kaga ba ana magana da shi bane ana gaya ba. sai na karshe Allah ya ce me muhammadur rasulullah in ba ku sani ba duniya kowa ya sani Allah madaukakin sarki kafin ya faɗi wannan sai yake huwallazi arsala rasulahu huwallazi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق شي الله شيني وندي أيكو منزنسا بالهدى دا شريعة ودين الحق da addini na gaskiya li yuzhirahu ala ad kulli don ya rinjayar da wannan addini akan kowane addini walau karihal mushriku kuma wa kafa billahi shahid Allah ya isa ya zamanto mai shaida cewa annabi Muhammad bawa manzon Allah shine Muhammadu Rasulullah Allah yana shaida saboda haka sai kenan kaga wuraren da Allah ya ambaci manzon Allah a ciki Muhammadu Muhammadu Muhammadu banda nan ba inda zaka samu ko Allah na magana da shi ne kai tsaye sai dai ta inna auhaina ilaika inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin wannan nabiyyi الذين من بعده وأوهينا, وأوهينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولسباط ولسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ku duba ku gani inna auhayna ilayka lalle mun yi wahayi zuwa gare ka ana magana da waye annabi muhammad ba ce ila muhammad ilayka ilayka zuwa gare ka inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin kuma inda muka yi wahayi zuwa ga nuh sai aka kira suna annabi nuh da annabawa da suka zo bayan sa aka kirgo su wa ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba Wani asbat da jikoki wa isa wa ayuba wa yunusa wa haruna wa suleiman wa dawo da zabura wa rusulan ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى ku duba ku gani annabawan Allah ya kira su da sunayensu ba ma nan ba in ka koma an'ami sai da jiro su da yawa wa tilka hujjatuna wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi ya Allah ce me narfa'u darajati man nasha mm-hmm. inna rabbaka hakimun alim dokazo wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين akwai saura wa isma'ila wal yasa wa yunus wa luqa sai wa kuma kullan faddalna ala alamin duba ga sunan su ma an kira su kowa da sunan shi an yi wa annabi muhammadu irin wannan kira bravo ba jiro shi saboda haka yana da daraja yana da kima sauran annabawan ma na da daraja da kima amma shi ne shugabansu shi yasa in an ambaci sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baka mishi salati ba sai Allah madaukakin sarki ya nesantar da kai ga barin rahama Allah ya girmama shi Allah ya mata shi saboda haka bu al'umma ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to don haka alqur'ani sai Allah ya gwada mana ya ayyuhal muzammil eh ay allazi iltaffa bi thiyabi wa dhammaha alayhi wanda ya tattaro tufafinsa ya rufe jikinsa yani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammad tsira da mincin Allah tabbata gare shi Allah subhanahu wataala ya gwada mana manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya umurce shi yayi tashin dare ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qumil layla illa qalila ka tashi cikin dare kai ta sallah umurni ne Allah madaukakin sarki ya bashi illa qalila sai dai dan kankani kenan cikin dare tashi kai ta sallah kai ta sallah shi yasa Allah ya yabi masu sallar dare yace ta tajafa junubuhum an madaji tajafa junubuhum lil madaji yad'una rabbahum khawfan wa qama'an wa bimma razaqnahum yunfiqun Allah ya yabi bayin Allah su ne wanda suke nisantan wurin kwanciyar su su tashi su ta sallah suna kiran ubangiji suna masu kwadayi suna masu neman ainihin wato yaddan Allah suna tsoron Allah suna kwaɗayi kuma bayan sun yi sallan daren wa min ma razaqnahum na abin da muka ba su kuma na dukiya suna ciyarwa saboda haka sai kenan kaga sallan dare lokaci ne mai tsada wanda ya kamata bawan Allah ya tashi kowane dare ubangiji Allah subhanahu wata'ala yana saukowa dare saukowa saman duniya in dare ya kai sulusi na ƙarshe yana cewa ina me man yastaji man yas'alni wane ne ainihin wato zai zai zai roƙe ni fa astajiba man yad'uni fa astajiba lahu man yad'uni fa astajiba lahu wane ne zai roƙe ni sai in ansa ni man yas'aluni waye zai roƙe ni kuma ya tashi fa utiyahu sai in bashi wa yake neman in gafarta miki sai in gafarta miki Allah madaukakin sarki yana yana wannan yana neman bayansa su tashi a wannan lokaci su koma domin neman yaddarsa a lokacin in ka tashi ka roki Allah sai Allah madaukakin sarki ya biya maka bukata sai ya zamanto ya tsare ka daga dukkan tsoro da bala'i da tashin hankali sallan dare akwai alkhairi Allah ya yaba wa manzon Allah da mikin Allah tabbata gare shi cewa suna tashi cikin dare suna ainihin wato yin sallah sai Allah ya ce subhanahu wata'ala ya ce manzo Allah qum ya Muhammad kullu laylin lis-salat ay kullu layl wani dare ka tashi lis don yin sallah fihi illa qalilan sai dan kankani faj'alahu lir-rahati wan-nawm sai ka sa dan kankanin daren nan lokacin nan domin yin bacci da kuma samun ainihin wato kwanciyar hankali saboda haka Allah madaukakin sarki ya ma faɗi cewa akwai wasu bayin Allah kanu qalilan min al-layli kanu qalilan min al-layli ma yahja'un sannan wa bil sahri hum yastaghfirun kanu qalilan min al-layli ma yahja'un cikin dare dan lokaci kankane suke samu biyan wata bukata tasu tashin dare suna kokari su tsaya su ga cewa sun yi abin da ya kamata a cikin dare kenan suna tsayuwa su yi ta sallah su yi ta sallah kaɗan kawai suke samun su yi bacci a cikin daren sannan in asubahi yayi kuma su yi ta neman gafara suna neman Allah ya gafarta musu har yanzu ya ce wa minan laili fasjud lahu wa sabbihu wa minan laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila kenan wa minan laili fasjud lahu cikin dare ka tashi kai ta jada." kwana kana yin sallah kai sallah kai sallah kai sallah kai ta tasbihi da rana kuma amma dare samu lokaci ya zama to kana ainihin wato tashi da kai sallah shine kumil laila illa qalila sai ce nisfahu aw qus minhu qalila ay qul nisfal layl rabin dare ka tashi aw qus minan an-nisf qalila ko ma kasa da ainihin wato rabin ka sake ragewa fa tusalli nahwa thuluth layl ko da ya zamanto sulusin dare ne kenan in baka iya rabin dare ya zamanto sulusin dare kenan ɗaya bisa uku na ainihin wato dare zaka tashi kai kokari kai ta ainihin wato sallah a cikin wannan dare sai Allah ya ce mai da alayhi ko kuma kai kari akan ainihin wato haka ko fiye da haka ka samu da kenan na dare tutar na dare ya zamanto kana ainihin wato yin sallah a ciki aw zid fi salatika ala nisfi al-layli fa tusalli sulusaihi sulusai wato tutar na dare ka zamanto kana yin sallah fala haraja alayka fi qiyam nisfi al-layl babu laifi in kai rabin dare aw aqalla min nisf ko kasa da haka eh aw akthara min nisf ko kuma ya fi rabin ka kara akan sa saboda manzon Allah zira da amincin Allah tabbata a gare shi kamar yadda ya zo hadisi na Aisha radiyallahu anha annan nabi sallallahu alaihi wasallam ya yaqumu min al-layl manzon Allah ya kasance yana tashi cikin dare hatta tatafattara qadamahu har sai kafan manzon Allah ya kumbura fa qalat Aisha sai Aisha tace lima tasna'u hadha ya rasulullah don me kake haka ya manzon Allah wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkar alhalin Allah ya gafarta maka abin da ka gabatar da abin da ka jinkirta duk an gafarta maka me yasa kake wahal da kanka faqala sai manzo Allah yace afala uhibbu an akuna abdan shakura shin bai kamata in zamanto bawa me zamanto yana ainihin wato komawa zuwa ga Allah yana kuma godiya da irin abin da aka mishi ba saboda haka ina haka ne domin in ƙara ainihin wato godiya zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce me ورتل القرآن ترتيلا يا الله يتي ورتل القرآن ترتيلا أي وقرأ القرآن كترنت القرآن كراتون كما كيشي بلا عجلة باترد عينهم وتققوا با فيكون ذلك عونا على التفكر sai wannan ya zamanto ya taimake ka wurin tuntuntiri kana karatun da nutsuwa cikin karatunka kana karantawa daki daki karatun manzon Allah ya kasance karatu ne tartil daki daki daki daki yana karanta ainihin wato alqur'ani kamar da jiya muke faɗi ɗan alqur'aniyun wanda suke kiran kansu ba su da sunna ba amma asalin sunansu ‘yan kalakato abin da ya sa muke ta magana a kansu saboda kokari suke su sauke manzon Allah daga matsayinsa kuma ko a wannan kasa mun san irin wahalar da aka yi da su duk wanda ya karanta tarihi ya san tarihin mai tatsi mai faru suwaye mai tatsi su ne waɗanda suka ce ba da kowane littafi ba sai alkur'ani su wane ne mutanen eh, musa makaniki a nan adamawa su ne 1984 akwai commission of inquiry da aka yi don binciken mai ya faru saboda kashe-kashe da aka yi a nan jihar gongola a wancan lokaci farkon fitowar ƙungiyar izala ina imam saliu yana nan babu sharrin da ba musu ba har kama su an yi an kai su gidan fursuna lokacin ana neman kama 'yan tatsi ne sai da Allah ya ji kan alhaji hayatu iyawa surukinmu wannan commission of inquiry da ya zo ana tambaya yaya ƙungiyar izala ne alaƙarta da ainihin wato 'yan mai tatsi a wancan lokaci ya ce ai lokaci kaza mun rubuta wasiƙa wa inspector general of police mun yi kofi ɗinsa a lagos ina takardar sai fito da takardar a ce gashi kungiyar izala lokacin shine sakataren jama'atu izala da bid'a kamata sunna na jihar Gongola wannan abin da Alhaji Hayatu Iyawa yayi wataƙila ba ku sani ba in kun je makarantar mu za ku ga an sa Hayatu Iyawa College akwai ma wasu yaran da karatu a School of Arabic and Islamic Studies na kungiyar izala mai suna Hayatu Iyawa College kun san makarantar ko me ye dalilin sanyawa makarantar Hayatu Iyawa shine ku ji yau tarihin wannan bawan Allah shine sakataren ƙungiyar izala na jihar Gongola na farko yana karantarwa yana aiki a CPS amma duk abin da ya taso shi zai rubuta wa gwamnati fayil ɗinsa yana gida izala ba ta da ofis amma zai rubuta ga waɗansu masu wa'azi kaza da kaza wa'azin ya saba wa alqur'ani ya saba wa sunna sun ce da qur'ani kawai suka dogara Irinsa ne fa aka yi a Kano Irinsa ne fa ya kawo tashin hankali ina kira ga da shugaban yan sanda na Najeriya ku kula da wa'annan mutane don sharrin sai ya rubuta sai ya rubuta wa shugaban ƙasa, sai ya copy wa inspector general police irin wannan takaddan ne ran da aka zo ana commission of inquiry da aka tuhumi cewar izala ko ita ce ma wannan masu harkan eh, tatsi ne sai ce ai mun rubuta lokaci gaba aka ce ina ce ga kofi sai fi kofi dalilin wannan kofi ya sa duk inda aka rufe mana na masallatanmu da makarantunmu har ma da mayanka mutanen numan sun sani da akwai in ka je numu akwai mayanka na izala akwai kuma nagari. gari duk irin wayannan wuraren a lokacin an rufe su amma dalilin wannan kofi na takarda da alhaji hayatu iyawa ya bayar aka ce an gane izala ba ta da alaka ko kankani da ainihin wato mai tasiri aka ba da dama a cigaba da wa'azi a cigaba da kaza daga lokacin gwamnatin buhari a lokacin yana gwamnatin soja shine aka fito da wa'azin yaƙi da rashin ɗa'a, wa gina indiscipline ƙarƙashin wannan wa against ƙungiya ta yi amfani da daman ita ma take wa'azi don koyar da ɗa'a. to shi yasa duk lokacin da muka ga irin wayannan sun sake bullowa masu cewa su ƴan kato ne to ba za mu yi shiru ba ya rage wa gwamnati in bata dauki tarihi ta ga me ya faru akan me ta tsine ba bata san me ya faru akan Musa makaniki a jihar Adamawa ba bata san me ya faru a ainihin Maiduguri a Bulungutu ba bata san abin da ya faru a Gombe ba to ya rage nata wayannan dai su ne burbudin su amma mu kuma ba za a taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mutum ya fito ya ce yana kokarin ya nuna matsayin manzon Allah ba matsayi bane shi yanzu shi zai fassara alqur'ani ba irin yadda annabi ya fassara ba ko ya ce bai da hadisi ba to ba za mu bar shi ba ba za mu bar shi ba za mu karanto hujja da dalilai har mutane musulmai su gane cewa shi ba musulmi bane domin musulmi ba inda zai yi littafin Allah je na karanta muku cewa akwai wani aya na alqur'ani in kai ka ce kai dan kalakato ne da ƙur'ani kawai ka yadda to alqur'ani ya ce inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahran fi kitabillahi ya ya yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum ya ya zalika ad-dinul qayyim Allah madakata haka Allah madaukakin sarki ya ce lissafin watanni na shekara a wurin Allah shine isna ashara shahran fi kitabillah wata goma sha biyu kuma yace fi kitabillah a cikin littafin Allah amma sai muka karanta alqur'ani ba mu ga inda Allah ya ambaci sunayen watannin ba in ma akwai wani wata da aka ambata shine ramadan jiya mun yi magana sai Allah madaukakin sarki ce to a cikin watannin nan akwai waɗansu watanni guda hudu masu alfarma ne ba a yaki a cikinsu ɗan kalakato duk da malam kabiru gombe ya yi ta ma tambaya baka ba da ansa ba tambayoyi ɗari babu ansa da ka tashi ba da ansa kame kame ne to yanzu malam kabiru dama yana ɗauraya ko to ga wani tambaya guda ɗaya wayannan watannin guda hudu da Allah ya ce masu alfarma ne kar a yi yaƙi a cikinsu ƙur'ani bai ambace su ba amma Allah ya ce suna cikin littafin Allah fi kitabin ko Allah ya a akwai watanni guda hudu masu alfarma wanne ne nan ƙara kasu da kai nake ya kirga su babu amma ina za ka zo ka samu saboda dama hadisi ai shi ma wahayi ne ƙur'ani wahayi ne jiya mun karanta ayoyi manzo Allah da kansa Allah ya ce manzo annabi Muhammad tsira da amincin Allah su fita gare shi baya furci bisa son zuciya mai Allah yake wa ma yanziqu anil hawa ya yake in huwa illa wahayin yuha to abin da ya faɗa din wahayi ne wake koya mishi allamahu tadrib allamahu shadidul quwa malaika jibril ne yake zuwa da sakon yadda zo da alqur'ani nan haka yake zo da wahayin, wahayin hadisi yace mishi kaza yace mishi kaza yace mishi kaza to don haka in baka sani ba to ga wahayin da ya warware wannan ayan a bakin manzon Allah amma a hadisi hadisin na abubakar yace as-sanatu isna ashara shahran manzo Allah yace shekara na da watanni guda 12 minha arba'atun hurum cikin akwai watanni guda hudu masu alfarma salasatun mutawaliyatun guda uku daga ciki suna jere sai yace zulqada wa zulhijja wa muharram wa rajab alladhi bayna jimada wa sha'ban kaga gani gashi ne ya fito a ina a wahayi na sunna a hadisi na manzon Allah tsira da minkin Allah tabbata gare don ƙur'ani cewa yi wato fi kitabillah ina cikin littafin Allah ma'ana wahayinsa yi. kenan in baka samu Alƙur'ani ba wa zai fasara maka sunna karka wahal da kanka haka nan kuma akan samu ainihin wato wasu hadisai da suka yi bayani cewa abinda manzon Allah yake yi ko yake bayanin sa ai wato wahayi ne littafin Allah ne yake fassarawa ko da ka ji yayi magana cikin hadisi domin ga wani hadisi wani balarabin kawai a arabiyun ja a nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin manzon Allah tsira da wasallam Allah tabbata gare shi sai ce iqdi bainana bi kitabillah ya manzon Allah ka mana hukunci da littafin Allah tsakanina da wannan abokin fada na yi mana hukunci da littafin Allah watakila hukuncin da manzon Allah zai yi zaka so ka ji aya ne daga alqur'ani to saurara ka ji faqama khasmuhu shi abokin fadan sa sai tashi yace sadaka abinda dan uwan nan ya fada ya rasulullah iqdi bainana bi kitabillah yi mana hukunci da littafin Allah faqala al-arabiyyu sai manzon Allah yake ce to ina jin shi wannan balarabe sai yace ya rasulullah wato ɗana wannan gashi nan ya yi zina da matan wannan fazana bin ra'atihi faƙaluli ala ibnitin rajimu sai aka ce da ni ɗanan nan da ya yi wannan zinan akwai rajimu a kansa za a jefe shi fafadaitu ibni minhu bi mi'a bi mi'atin min al wa walidatin sai na fanshi ɗana na ɗauki ainihin wato eh, dabbobi tumakai guda ɗari sai na bayar na ɗauki baiwa kuma na bayar nake na fanshe shi sun masaltu ahalar ilm sai kuma tambayi ma'abuta ilimi faƙalu innama ala ibnika jaldu mi'ati sai malamai suka ce ai kan nan za a mishi bulala ɗari wata garibu amin kuma a kore shi ya bar gari na shekara guda faƙalar nabi wasallama sai manzo Allah ya ce to na saurari maganarka na saurari abin da ka faɗa sai manzo Allah ya ce la'aziyanna kuma bi kitabillah zalle zan muku hukunci da littafin Allah amma walidatu amma wannan ya da ka bayar ko kuma wannan baiwa da ka bayar don ka fanshi ɗanka wal ghanamu da kuma dabbobin nan da ka bayar don ka fanshi ɗanka faruddun alaika an mayar maka wa ala ibnika jaldu mi'ati ka za a miki bulala ɗari wata garibu amin kuma zai bar gari a ɗaure shi na shekara guda kaga kenan abinda ake yawa mazinaci bulala nawa bulala ɗari da littafin Allah Qur'ani yace azaniyatu wazani azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin min mi'ata dalda na'am ولا تأخذكم بهما رأفة kun دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وصور من ذا الله يتي زي مكو هبونتي للتافن الله kenan abinda ka bayar na fansan ɗanka bai yi ba ɗauki kayanka ɗauki dabbobinka ɗauki baiwarka amma ɗanka za a mishi bulala ɗari kaga alqur'ani dama yace aiwa mazanaci da mazanaci ayin ba su yi aure ba bulala nawa bulala dari amma qur'ani bai bayyana cewa za a mishi ainihin wato tara ko a kore shi a gari na shekara guda ba ko a daure shi sai manzo Allah yace to za a mishi bulala dari sannan kuma da kora ya bar gari na shekara guda amma koran babu a cikin alqur'ani amma kuma annabi yace zan muku hukunci da littafin Allah kuna fahimtar wannan sannan sai manzo Allah ya juyo yace wa ɗaya daga cikin sahabbai je ka samu ita matan nan da aka ce an yi zina da ita fa'ini tarafat in ta yadda cewa an yi zina da ita ta yadda ta yi zina farjumha ku jefe ta ala fagada alaiha fa tarafat sai wannan dan gidan manzon Allah ya tafi je samu matan sai ta ce eh ta yadda zinan nan ta yi fa amara biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa rujimat sai manzon Allah ya bada umurnin aje a jefe ta alqur'ani babu inda Allah ya yi bayanin ayan qur'ani cewa aje aje bi mazinaci in yayi aure ko akwai babu amma manzo Allah yake zan muku hukunci da littafin Allah sai gashi kuma ya sa an je an jefe wancan yake na yi hukunci da littafin Allah ma'ana da sunna da hadisi aka yi wannan hukunci saboda haka in baka san abin da kake yi ba ka gane littafin Allah yana iya daukar alkur'ani littafin Allah yana iya daukar sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare ba ma wannan ba waɗanda suka ruwaito alkur'ani mai girma waɗanda suka ruwaito kira'o'i da riwayoyinsu ai yadda aka tara hadisi haka aka samu ka ɗauka ka ɗauki kira'a wacce kake yi ɗan ƙato? muna da kira'o'i guda goma da aka yi da su kira'o'in nan guda goma akwai kira'atu nafi'in almadani wanda kalun da warsh suka ruwaito in muka koma wa alaramma dama shi dan gari ne alqur'ani sannan har yanzu yana yayi masters alqur'ani yanzu ma yana PhD akan alqur'ani mai girma a wani university a cikin kasan America saboda haka alaramma to yi mana riwayan warsh da kake karantawa na nafi almadani ko kuma na kalun kai mana أما الحمد لله رب العالمين rahim, الرحيم ملك يوم الدين wannan warki kenan da kalun kuma yi to yi mana kuma maliki yawmiddin wani kira kai yanzu has kenan to warki ba maliki maliki ya yawmiddin to wannan maliki wannan maliki to tambayi dan gara kato ina ya samu wannan kuma riwayan wa yake karantawa sannan ya aka ka samu wannan riwaya kuma shekara nawa bayan manzon Allah aka tattara wannan yanda aka tara hadisi haka aka taro ayin alqur'ani in baka yarda da hadisin baka ce qur'ani ma kawai baka yarda da shi ba har yanzu ana nan ma akwai qira'atu ibnu kasir al-makki wanda albazzi da kumbul suka ruwaito riwayar akwai kira'a da kuma riwayar ya yi صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم تقول جبا صراط الذين أنعمت عليهم ولا كده دقا دقا دقا زراعة كاشي غاو sai ga mai naka samu bai sani ba kuma duk kira'a da ka ɗauka guda ɗaya kake yi ɗayan cikin wayannan guda goma sai ka gaya mana inda ka samu naka yadda aka taro alaran ramma har yanzu akwai kira'atu abi amr al-basri wanda duri da susi ya suke ne min al-jinnati wan nas mhm. to kaji wanne ne wannan <laughs> duri duri kenan eh, sai su si saboda haka sai kenan har yanzu ana ramma akwai qira'atu ibn amir shami shi ma wanda yake wato hisham da kuma ibn zakwan su ne ainihin wato waɗanda suka ruwaito daga ainihin wato ibn amir ya yake وإذ ابتلى إبراهام ربه بكلمات فأتمهن أكشك على ربا وانا هتاب جنا وإذ ابتلى إبرا... وإذ ابتلى إبراهيم نافي أوكي نافي نعم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن تكاجي to yanzu akwai kuma qira'atu asim bin abi nujud al-kufi da kuma ainihin wato wanda wanda al-kufi da kuma shuba ko sune sune rawa anhu shuba da haf ah shuba da haf shine qira'atu asim to saboda haka shine wanda wanda wanda rama yayi akwai kuma qira'atu hamza az-zayyad al-kufi wanda kuma khalaf da kallat صراط الذين أنعمت عليهم تجب عليهم eh saboda haka ka duba ka ji duk wannan bai san su ba kuma sannan har yanzu ya ce da Qur'ani kawai ya dogara bai san yadda aka samu su ba har yanzu ana ramma akwai kuma qira'atu kisa'i al-kufi ko ko shine yi. akwai abul haris akwai kisa'i to ya kisa'i yake والنازعات غرقا نعم. والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذ والنازعات والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة راجفة يوم ترجوه الراجفة تتبعها الراجفة أغشيك تكون جفا to akwai kuma abul haris abul haris shine adduri ko saboda haka shi ma da kira'arsa akwai kira'atu abi jafar al-madani eh wanda ibnu wardan saboda haka shi ma akwai nashi eh sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ala rama akwai kira'atu yaqub al-hadrami ko ba haka ba wanda ruwaisun da ruhun suka ruwaito alarama akwai karatu kalam na al ko wanda ishaq da kuma idris صادي والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناف وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ku mishi kabara alarama ya shaci su kabara ko bai canta ba to ku gaya wa ɗan kalaka ya san wannan kirawoyi wanne ke yi bai ma sa abin da ba bai sani ba saboda haka in dai wakilin arna ne kake kawai ka tsaya wakilin arna amma dai ba wakilin musulmai ba babu yadda za a ce ka zo kana kokarin rusa wayannan tarihin su akwai wanda shekara hamsin bayan manzan Allah akwai wanda shekara ɗari da 190 shekara ɗari biyu aka tattaro wayannan aka yi hidima wa ainihin wato hadisan nan in ka ce qur'ani Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce zai tsare alqur'ani to hadisin Allah bai ce zai tsare ba in baka sani ba ai wahayin nan na alkur'ani Allah ne ya tsare sai ya bamu maluma mahadata alkur'ani ga su sai ya tsare wahayin hadisi ya bamu malaman hadisai ga sunan su Dr. Bashir ko ina duk in ka inda ka kawo hadisin ƙarya an san ƙarya ne ta ko ina ka shigo Allah ya mana wannan baiwa wannan addini na musulunci addini ne na Allah ba yadda za a yi shiririta ko wani ya kawo wani abu a ciki Allah ya bari Allah ba zai bari ba Allah ya tsare don haka muna addu'a Allah madaukakin sarki ƙara kara mana jagora don haka za mu ci gaba da ganin irin yadda abubuwa wato musulunci ya yi bayani irin yadda ya kamata mu ƙara gano waɗanda suke kawo waɗansu abubuwa na bidi'a cikin addini da irin yadda sunna yake da irin yadda malaman sunna suke karantarwa da irin yadda ya kamata musulmi su tsaya don biyayya da ɗa'a ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da addini na gaskiya ya tsaya ya ba da ainihin wato tarbiyya da karantarwa sahabbai sun tashi sun rike wannan addini sun yi iya kokari har suka yada shi zuwa duniya ko ina har muka same shi yan kasuwa sun yi kokari sun yada wannan addini zuwa ko ina addinin nan kuma sai ya kai inda baka tsammani Allah ya ƙara sanya albarka Allah shi mana jagora ina addu'a Allah subhanahu wataala shi ƙara jagora ya sanya albarka na ga shugaban kwamitin marayu eh, na wannan jiha ya zo kuma wannan baki ne akwai alhaji ahmad usman cikin manyan-manyan baki da suka zo mana akwai ɗawisun adamawa a ok shi alhaji ahmad usman ko ɗawisun adamawa wannan ya ɗanmu ne ai gashi nan kusa ƙwarai ko so ɗawisun ga gashe eh, kuma sannan bayan ɗawisun adamawa inuwan ƙasar hausa eh in mun koma ƙasar kenan ko yawa to Allah ya sanya albarka to yau kun ga yau an ƙara na yau to matan anguwa ya zo an faɗi matan anguwa a nan gurin tara taimako sun tara dubu biyar kuma sun ce kowane sati za su ba da haka sannan sauran jama'a kuma yanzu abin da aka tara ya zama dubu saba'in da shida dubu saba'in da shida da ɗari biyar da hamsin shi ne aka tara yau saboda aka a ƙara ƙoƙari kuna ƙoƙari babu shakka jiya dubu tamanin da wani abu to yawa alarama za ka cika ko in cika a alarama zai cika saboda haka alarama dubu saba'in da shidan nan ya cika ya koma dubu ɗari allahu akbar bayan mun sha karatu kuma ya ƙara to kaga in ya zama dubu ɗari to ni kuma zan sa ƙara dubu ɗari kenan saboda haka in allah da yau an samu naira dubu ɗari biyu kenan to ɗawisun adamawa kuma ya ce ya ba da naira miliyan guda to ɗawisun allah ya saka da alkhairi saboda haka kaga yau marayu ta barkalla, eh, Allah ya sanya albarka saboda haka yau yau yau taro an tashi da miliyan 1 da 200 Allah ya sanya albarka Allah shi bana jagora shugaban kwamitin marayu muna maka farka da zuwa ko kalma ɗaya ko biyu ya kamata in akwai abin da za a faɗi eh jigira za mu ba wa shugaban kwamitin